Masu sauraro Nura Ado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin shirin muhallin muhallinka rayuwarka. Shiri mai nazartar harkokin noma da kiwo da kuma sauyin yanayi. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba rahoto na baya-bayan nan daga hukumar samar da abinci da bankasa ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO wanda ya lissafa wasu jihohi sha shida na arewacin Najeriya a matsayin waɗanda ke fuskantar yunwa da ƙarancin abinci. rahoton wanda ke cewa akalla mutane miliyan goma daga wannan yanki ke cikin barazanar karancin abincin ya yi kashedin wannan adadin ka iya karuwa bisa wasu dalilai da matsalolin da waɗannan jihohi ke fama da su. Dr. Abubakar Suleiman jami'i a hukumar bunƙasa ayyukan noman ta Majalisar Ɗinkin Duniya fawo ya yi mana shimfiɗa kan rahoton nasu. Abin da aka gani a cikin alƙaluma shine a cikin jihohi goma sha shida da kuma birnin tarayya Abuja inda ake yin wannan wannan hasashe shine mutum eh, miliyan tara da kusan dugu takwas suna fuskantar karancin abinci a wannan zango daga watan oktoba zuwa disamba na shekara 2020 Kwararru ne sukan haɗu ma'aikata ne na gwamnati da kuma ma'aikata na kungiyoyi masu zaman kansu za su tara bayanai na iya adadin mutanen da ke zama a wannan karamar hukuma za su kuma tara bayanai na iya adadin abincin da ake samarwa ko ake saye a wannan karamar hukuma manya-manyan dalilan dai fama da tashe-tashen hankula da ake musamman a yankin arewa maso gabashin sa'annan kuma eh, tashe-tashen hankululluka da ake a arewa maso yamma sai kuma babban matsalan annobar covid-19 Dr. Abubakar Suleiman jami'i a hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya fawo. Noma tushen arziki, ai noma yanci.

gaishe ku. Kar ku ga waka ta aure mu tsawo, yare duwaka da nake maku, ban kamar sha ta ba uban hajo, ya riƙe noma tushen arziki. Noma ka rike noman zamani ni mai kiɗan ka da kota ta riƙe To shirin na rayuwar ka dai ya leka ɗaya daga cikin yankunan da matsalar tsaro ke shafar harkar noma wato garin batsari da ke jihar Katsina ɗaya daga cikin jihohin da rahoton na hukumar ta tafawo ya ambato. Malam Aliyu Batsari mazaunin wannan gari ya ce sana'ar noma da suka dogara a kanta ta durkushe wanda ka tambaya cikin batsari ya san cewa idan ka wuce wajen su batsarin alhaji dan geza na huta ba za ka iya noma ba can wajen kana zaune in ba kai sa'a in kai sa'a a kore ka dauke kalmar ka in ba kai sa'a ba a harbe ka ko a karya ma kafa ko kuma ka mutu ko a kashe ka to kuma wannan yanki da ana noma shine abin da mutane suka dogara kai gashi kuma an ce ba a noma kana za a iya samun karancin abinci a wannan tabbas ne tunda yanzu ma shi haifar da shan yankin ba tsari dan musa safana a cikin garin katsina suke producer din one third na abinci da ake ci a jiha har da ma najeriya gaba daya in kai magana su gero ne dankali rogo wake da masara hakan to duk yawanci nan wurin wannan da gyada wannan yankin suke producer din gashi kuma yan bindiga in fact ma duk rogon da aka dasa kasan rogo ana sa shi shekara ne a fara damana bana sai damana baɗi a ɗebe shi to sun cinye duk rogon da ke karkarar nan kashi biyar na rogon da aka sanya sun cinye shi sai wanda ke cikin gari kawai nake ba za shi kuma kasan rogo cikin gari ai ba zai yi ba mu muna ta addu'a Allah ya sa intention din ya zama na kirki saboda ga sojoji kuma sojojinmu duk duniya ta san kwararru ne ga faɗa da yaƙi da komai to amma sai a ce wanda bai zama trend ba kawai hayayya bai da wani horo bai da wani a ce zai horo soja don abin da ya ba mu mamaki ba tsari aka rasa kwamanda na soja aka yan banditry ba tsari aka kashe su ɗan sanda tsakanin custom da sarakuna da mutane babu wanda ba a kashe sai ga man fetur ya fito to mun rikide mun yi da su mun rike man fetir to ya tafi. To zalika shi ma hakimin garin na batsari da ke jihar ta Katsina wato Alhaji Tukur Suleiman ya shaida wakilinmu Shehu Saulawa cewar lallai al'ummarsa na cikin hadari saboda koma bayan da sana'ar noma ta fuskanta. To gaskiya fi sabidillahi maganan rushin zuwa gona barayan nan wadu wanda ya je gona yanzu ma magana da ake yau wani ya zo ya kawo man cewa ya je yana huda da shanu barayi sun an shi kuma duk wanda ya je gona barayin nan sai su je ko su halbe shi ko su ce tashi wanda ya wanda ya a kenan to da sun hango ma mutane su a manoman sa gudu suke wallahi yanzu nan kasai ko ce 3% na al'umma kasar nan ba su noma ba kuma yanzu muna fata dai muna dai wata dai gwamnati ɗauki doka ita ɗauki gaggauta taimaka ma al'umman nan domin su samu su noma talaka dai bai da wani aburi sai noman nan burin nan dai shi kuma a nan ƙasar yanzu ba tsari kowa ya san ƙasa ce ta noma musamman ma gero da dawa to yanzu ɓarayin nan sun hana noma sun hana mutane zuwa gonakai yanzu nan muke gaya ma magana da muke da kai yanzu akwai wajen mutum wani ya gaya ma an shirya shanu wasu sun ce an koro su daga gonakai saboda haka kaga har yanzu dai tana ƙasa tana dabo muna dai fata yadda sojojin nan na ji labarin sun yi ta Allah sa su taimaka mana jama'a su samu su Alhaji Tukur Suleiman hakimin karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina kuɗi in sun zo mu rike, kar mu sanya ido mu rike duka. To Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya da rahoton na fawo ya ambato na cikin lissafin jihohin da ke fama da matsalar takarancin abinci, tuni kuma tasirin matsalar ya fara bayyana. kamar yadda Mr. Ishola Michael na kungiyar 'yan jaridu da ke bin diddigin matsalar yunwa tsakanin kananan yara ya mana karin bayani. a gaskiya babbar matsala ce a jihar bauchi saboda ƙididdigar da muke da shi a yanzu a hannunmu a bauchi a jihar bauchi gaba daya muna da yara wanda ba su wuce ƙasa da dubu goma wanda suke fama da wannan cutar yunwa ba kuma mai tsanani ne idan ka ga wasu a cikinsu ba za ka ma yadda cewa wannan yana raye ba ko kuma wannan kuma wacce nan tana raye ba daga cikin dubu goma na akwai waɗanda suka rasa rayukansu eh ƙididdigan da muke da shi har zuwa watan takwas muna da wajen su ashirin da tara yara wanda suka riga suka rasu saboda tsananin wannan ciwo ya ke shafar su kansu iyaye su kuma to um, ana son uwa idan ta haihu ta sha da dan ko kuma yar to amma idan uwa bata ci abinci ba me za ta ba jaririn to wannan su ma yana shafan su tunda bata ci abinci ba jaririn ba abin da jariri zai ci uwar bata samu abinci ba saboda karancin sa saboda karancin abinci eh. uban ma bai je ya samu abin da za a ci ba ko kuma yayi noma ne ko kuma dai ya ma je kasuwa ya so to babu abincin eh. saboda haka tunda babu abincin da za a ci ya zama illa a cikin gida saboda yana shafan da uwa musamman ma ya fi shafan uwa da jaririn. Mr. Ishola Michael wani ɗan jarida a Najeriya da ke bin diddigin matsalar yunwa a tsakanin ƙananan yara. faru? Wallahi shugaban ni kutuna. Rabana ya yi ku, rabana ya yi ba To kan wannan batun ne abokin aiki Shehu Saulawa ya tattauna da wasu manoma kan rahoton na karancin abinci a arewacin Najeriya. Suna na Haruna Adamu Gadau. A ina noma, ina dan tabawa dai. <laughs> Fahimta ta ga matsala da ka faɗa wadda su fao suka faɗa gaskiya ne akwai halamun yunwa ɗin tattare ga waɗannan jihohi da aka faɗa kasancewar yawanci manoma da suka yi noman su saboda matsalar tsaron nan wasu ba su samu ma sun je sun shigo da amfanin gonarsu ba wasu kuma wadda suka je suka samu kasancewar abin da kwanan nan ya faru kamar a maiduguri nan wasu sun rarrasa rayukansu a sanadiyar girbo da nan amfanin noma to wannan abu kadai ya isa ya kawo matsalolin da zai iya shafar karancin eh, abinci wadda kuma karancin abinci dole ya kawo sanadin yunwa a ƙasa a yi halin da ake ciki yanzu tunda an tabbatar da cewa akwai yunwa ko kuma akwai karancin abincin me kake ji ya kamata gwamnati ta yi a yanzu in dai haka ne ni abin da nake kira ga gwamnati shine kamar rumbunan nan gwamnati yanzu ta yi iya kokarin ta tunda yanzu lokaci ne na kaka'a ta zo ta sassaye yawanci abincin nan daga gun manoma waɗanda inda ake da shi eh, inda ake da shi daga baya kuma a fuffuto a karya abincin nan a sayarwa talakawa a rahusa yadda za su iya samu su biya kowa ya kai gidansa ya yi amfani da shi abin da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Assalamu alaikum suna na Garba Ali Jos ina da zama a nan garin Bauchi. Eh, na kan dan noma a cikin filin gidan da nake da zama. Kai dai babban abin da yake damun mu shine tsadar abincin. Misali ne ina fensho ne. Ina karɓar dubu goma sha biyar a wata. Ka je kasuwa za ka sayi shinkafa mudu ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari shida. Ka je za ka sayi masara mudu naira ɗari biyu. wake yana neman 350 da dai sauransu kamar haka mai karban dubu goma sha biyar saboda allah da annabi mudu nawa zai siya ya ciyar da gidansa mata biyu 'ya'ya goma sha uku zuwa sha hudu to wannan abubuwan su suke sa a ga kamar babu abin ga abinci ana gani ba kudin siyansa akan samu abinci kudi ya yi karanci masu shi masu abincin kuma suna boyewa su suke dagawa, babban matsalar kenan wallahi kaka muke yanzu haka nan na ga maka mudun masara naira ɗari biyu mudun shinkafa ɗari biyar zuwa shida wake ɗari uku da hamsin zuwa sama a wannan lokacin yanzu ne fa kayan ambacin amfanin gona ike fita in muna ta faɗi kuma ai sai da Allah yi da mu halin da ake ciki dai yanzu bincike a kasuwannin jihohin da rahoton hukumar fawo ya ambato na fuskantar karancin abinci na nuna hauhawar farashin kayayyakin abincin duk da cewa ana cikin lokaci na kaka wato bayan girbi malam hamza kata mazaunin karkarar jihar bauchi ya yi tsokaci kan halin da magidanta ke ciki abin da ya shafi manja su magi su abin da ya shafi su gishiri su albasa su tumatir duk matsalolin iri ɗaya ne muna iya bakin mu ne wajen abin da ya shafi su garin kwaki da kuma abin da ya shafi shinkafa irin eddas ina a dan sayi rabu mudu a dan haɗa da manja a samu a cikin da babu yanda za a yi rayuwan ga yanayin yanda ya zamanto muke bukata gwamnati tana da rumbuna da ta zuzzuba na take sayan abinci wanda take ajiyewa to mu abin da muke so shine gwamnati ta fitar da wannan abincin da ta ajiye a rumbuna ta sayar mana da shi mu talakawa mu samu a ƙasa ba wai a fitar da shi a sayar mu wasu masu ido da tozali ba To a hukumance dai gwamnatocin wasu daga cikin jihohin da aka ambato a wannan rahoto na hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa suna sane da wannan matsala ta karancin abinci. Batun da inji gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir suna iya ƙoƙarin su wajen tunkara. maganan da kai na maganan abinci ai abinci magani ne to yunwa kuma ya kama mutane sosai a najeriya yanzu ba kawai jihar bauchi ba saboda mummunan gwamnati da muka shiga cikinta a baya babu abinci babu magani babu ma ruwan sha mai kyau to kaga kuwa dole ne a duba duka wayannan abubuwa kuma kamar yadda ake ba da abinci mai inganci ma yara wanda suke da ciwo na rashin abinci muna za mu yi kokarin mu haɗa gwiwa da majalisar ɗinkin duniya yadda za ya kasance mu muna yin sa a nan muna ba da wannan tallafi na abincin gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad abdulkadir motocin na ‘ya'yana na ji tausayin ‘ya'yana ajilo inda ma na yi kuka na al'ajau na kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko Hakorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matan sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matan soja ko ta kan babu sai dai matar talaka na je tausayi na yi kuka na je tausayi ɗayana talaka bawan allah a tausaya mana hakan a tausaya mai hakan. To da haka ne kuma shirin na muhallinka ka ke karkarewa a wannan mako. A madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da abokin aiki Shehu Saulawa Nura Ado Suleiman ke muku fatan alkhairi.